biyu ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha ɗaya ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke cikin wannan tafsiri mai suna ma'alimu tanzil na al'imam al-bagawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin tasirin suratul fusilat a inda in ba manta ba allah maɗaukin sarki ya mana bayani dangane da inganci da kuma nagartan alƙur'ani mai girma babu wani littafi da zaki karanta a duniyan nan kowane irin littafi ne wanda ya kai inganci da nazartan alkur'ani yau da za ki sai jarida za ki karanta sai aka ce muke jaridan nan ba ƙarya ko ɗaya a cikinta kuma ƙarya ba zai zo ta gaba ko ta baya ba kuma babu wani wanda zai iya ƙaryata wannan jarida ƙarya ya tabbata a ɗamfara da wannan jaridan za ki samu aminci da wannan jaridan kuma za ga mutane suna gogoriyan siyanta sai kasance a duniya babu wani littafi ko wani mujalla ko ta kasida da ta samu wannan take kuma na tabbas irin alkur'ani to me ke sa mutane a yau ake masu wazi da alkur'ani suke yin sakaci da abin da alkur'ani yake faɗi me ya sa mutane ne waɗanda su kwata-kwata ma ba sa son su saurara alkur'ani ko koyon karatun alkur'anin ballanta na haddace shi abu ɗaya ne allah maɗaukin sarki bai yi alkawarin kowa sai ya shiga aljanna ba allah maɗaukin sarki bai ce zai ma kowa gafara ba allah maɗaukin sarki bai yi alkawarin kowa zai samu ɗaukaka duniya da lahira ba sau da shi alkur'ani littafi ne na ɗaukaka littafi ne na jin kai littafi ne na shirya duk wanda ya riko da alkur'ani hakika ya yi riko da igiyan da ba ta tsinkewa shi sa Allah maɗaukin sarki ce la a al-batil min bayni dai wala min khalfi banna bai zuwa ma alkur'ani ta gaba ko ta baya tanzilun min hakimin hamid wannan alkur'ani saukakken littafi ne daga Allah maɗaukin sarki mai hikima wanda ya cancanci yabo shi yasa ma Allah da ya tashi saukar da alkur'anin sai saukar da alkur'anin ga mutumin da bai iya karatu da rubutu ba domin in ƙwararre ne wajen rubutu da karatu kafirin da aka saukar da alkur'ani a cikin sai su ce ahab shi ya je shadar ya tsara fasahan shi a sai zama ƙur'anin su da kan suna da yaƙinin wanda ya zo da shi ga siffan shi amma kuma ya zo ya gagari 'ya'yan gado wajen wanda suka kware ma rubutu da karatu har ma yake ƙalubalantar su su haɗu kaɗinsu 'yan binne da 'yan ƙauye ƙwararrunsu na ciki da na waje mutanensu da aljanunsu su zo da irin alkur'anin kaco kam in sun isa in za su iya kuma suka yi gagare su aka sassauta kalubalantansu da cewa su zo da abin da bai wuce ko da surori guda goma ba gaba ɗayan su kasa zuwa da shi aka sassauta kalubalantan aka ce sura guda ɗaya kamar inna a na kalkautar kamar wal asri innal insana lafi husrin amma kafaran duniya gaba ɗaya su kasa sau da shi littafi ne na allah littafi ne tsarin shi daga allah yake allah maɗaukin sarki ne ya saukar da shi wanda babu wani wanda zai iya mai kafaran maka sun ce wai ƙur'ani tatsuniyan mutanen farko ne sai aka ƙalubalance su da cewa su ba suna da mutanen farkon ba ko ko ba su da kakanni ne me zai hana ba za su zauna da iyayensu na wuri da kakanninsu na da can su yi masu tatsuniyar su ma zo ci kasuwa ba ko ko sai dai shi manzan Allah ne kadai ya iya cin kasuwa wannan ba gaskiya ba ne shi sa wani mawaƙi yake cewa baya bori baya tsafi in ko tsafi ne kai ka fara tsafa yayanka su rika samowa suna kawo maka ko ko kai baka son samun sai dai ni da tsoho na irin buwayen da manzon Allah yi makafaran makka a garin makka ai inda wani dattijo ne yake biya mai wannan alkur'ani saboda kwarewan shi wajen iya tsara tatsuniya me ya hana shi ya madan shi sai wani maraya da uban shi bai rayu me ya hana bai nemo wani jikan shi ya zauna ya tsara mai don cin kasuwan ya tabbata a gidansa ba littafin Allah alkur'ani ba tsarin wani ba ne haka suka ce wai wani bawan bawa ne yake zama yake biya ma annabi alkur'ani suka ce yu'allimuhu bashar wai wani mutum ne bawan wani daga cikin kafiran makka domin annabi yana zuwa yana tattaunawa da shi wai shine yake zama yake tsara ma manzon Allah alkur'ani Allah madaukin sarki ce ina lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a ajami shi wanda suke isharar zuwa gare shi baubawan bawa ne wa haza lisanun arabiyyun mubin wannan kuma larabci ne farera wanda babu tsofanan gwaranci a ciki misali in kin taba karanta magana jari ko kin taba karanta ruwan bagaja ko misali a ce ni da nake magana nan da Hausa sai a ce wai in ya muri ne ya koya min Hausa kuwa ce wai in ya ne ya rubuta magana jari ko ruwan bagaja anya mutum ko za a ce na farko bai masan hausa ba ko bai iya karatun littattafan nan ba domin wanda ya rubuta su ƙwararren bahaushe ne wanda ya ƙware ciki da waje wanda babu kalma ɗaya na wani yare a cikin littattafan na hausa ne zalla to abin da suka ce wai alkur'ani wai wani ma da bai iya larabci ba wai shi ne yake koya manzon allah za ku zo za ku ji anan? har sai da mai gidan wannan bawon ya kama bawon da duka da cewa me yasa kake koya mai abin da ya zo ya gagare mu yace wallahi shi ne ma da yake karantar da ni amma ni ai ban kayan karantar da shi shi sa jama'ar annabi alkur'ani littafin mu'ujiza ne littafin shiriya ne littafin ɗaukaka ne littafin buwaya ne littafi ne na samun tsira ga duk wanda ya riko da shi Allah madaukin sarki ya sa mu tsira ya sa alkur'ani ya cece mu mu zama daga cikin mutanen alkur'ani Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kafirai sun faɗa wa manzon Allah kalmomin cin mutunci da ɓatanci sun zalunce shi sun kware shi ba ɗan ƙarami ba har sai da Allah maɗaukin sarki ya kai ya ɓara kun san garin maka gaba ɗayan garin harami ne sai an fita hill can wajen mina an kama hanyar jidda an kama hanyar madina to wannan waje ne ko kasan yaman wannan waje ne gaba ɗaya ba harami ba amma ƙwaryen garin maka harami ne ko mutum aka biyo da gudu wanda ya laifi in ya faɗo harami to fa kenan ya taka tayin ya tsira ba abin da za a yi mai sai a ce ya shiga haram to amma abin mamaki annabi yana ibada ga shiga ka'aba kaman kanshi dogor ka'aba amma sai a zo a daki manzan Allah a ɗibo mahaifar raƙuma da kashinta a zuba manzan Allah ko zagi baya cikin harami na batsa amma ka ake zagin manzan Allah cikin harami ake manzan Allah duk abin da gani na cin kashi yasa Allah ce la uqsimu bi hazal balad yau ba sai na rantse da wannan garin ba ma za a iya gane alfarman wannan gari da darajar wannan gari da darajar wannan harami sai ce wa anta hillun bi hazal balad kowa a garin nan haramun ne a cuce shi haramun ne a ci mutuncin shi haramun ne a ɓace shi amma kai an halattar da komi naka a garin wa walidin wa ma walada alhali kai iyayenka da kakanni ma fa anan suke an san ka an san sa an san asalinsu hasali ma kakanninka suka gina garin amma wai kuma yau dan ka zo masu da Allah ya ce wai shine ka zama abin cutarwa to shine sai Allah madaukin sarki yake son ya ƙara haƙurtar da manzon Allah anan cewa ya sani in ma abin ya faru da shi to ba kan shi faro ba ya faru da da yawa daga cikin mutane da Allah madaukin sarki ya zaba ya aiko dan dama wannan shine al'adan da'awa ta gaskiya ko ke ce yanzu kika mike kika ce zaki kira mutane akan abi Allah to sai kin yi hakuri da abubuwan da za su kai su komo abubuwan da za su faru da ki domin abubuwa da dama za a yi maki za ki ji maganganu waɗanda ba ki san su ba za a danganta su zuwa gare ki in don Allah kike ba za ki fasa addinin Allah ba za ki ci gaba Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu Ayata arba'in da uku Allah maɗaukin sarki ke cewa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم الله مدوكين سركي ما يقال لك yau ai ba a taɓa faɗi ma wani zance ba min agal na zagi na ɓatanci na sharri na yarfe na cin mutunci da ɓatanci ba illa ma ƙarƙi da lirrusuli min ƙablika face sai an taɓa faɗa ma wani annabi daga cikin annabawa irin wannan maganar kafin ka zo ba na maimaici suke yi iyayensu da kakanninsu da suka gabata sun ci mutuncin annabawa da manzanni sun zazzage su ba abin da ba su faɗi ba in an faɗa ma irin su yi haƙuri in an faɗa maka zancen da ranka bai daɗi ba yi haƙuri malai ce ya ƙulu innahu kada kila lil biya iwa rusul ƙablaka haƙiƙa al'ummomin da su gabata sun buɗe baki ba tsoron Allah ba kunya suka kalli tsaban idan annabawan zamanin suka ce masa sahir a kalli kamar annabu Musa ce mashi boka fir'auna karara aka yi kalla annabi musa ya ce mashi matsaki ya ce mashi boka ya zazzagi annabi musa ya ci mutuncin shi kama yi kawo haka kaman kai ma yadda suka ce maka kai ma boka ne kai ma ɗan sihiri ne wa kuzzibu an karyata annabawa da manzanni da suka gabata kama kuzzibta kamar yadda kai ma ɗin dai aka karyata ka inna rabbaka lazu ka kai haƙuri Allah maɗaukin sarki ubangijinka ma'abucin gafara ne liman taba wa amana bika ga duk wanda ya kafirci ya cutar ya yi ɓatanci a baya kafin ya musulunta to Allah maɗaukin sarki mai gafara ne gare shi sakamakon waɗancan ayyuka da ya gabatar Abin mamaki annabi zai shigo garin maka yana tafiya za su ce mai ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikru innaka lamajnun kai wanda aka saukar ma da wannan wa'azi kai mai gargadin nan kai ustazin nan kai malamin annabi sai ya dauka in ya waigo za su ce sun yi imani ne yana waigo sai su ce innaka lamajnun kai mahaukaci ne law ma ta'atina bil mala'ikati in kunta minas sadiqin me yasa baka zo mana da mala'iku su rika take ma baya in kai magana su ce gaskiya ne ka faɗi ba inda gaskiya Allah ne ya aiko ka sai Allah ya ce ma nunazzilul mala'ikata illa bil yau ai mu ba ma saukar da mala'iku sai in azaba za su kawo ai in manzo ya zo da aya aka nemi saukan mala'ika muddin mala'ika ya sauka to labari ya lalace mun fahimci wannan da kyau ko haka suka dinga zagin manzon Allah sallallahu alaihi wata rana a garin makka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana zaune sai dan sakon ƙorai shawa ya iske shi haddaka yace ce ka zo manyan gari suna son ganawa da kai manzan Allah da jin wannan gayya hankalin shi sai natsu zuciyar shi ta fari ya ci kada annashuwa yana murna da fatan cewa mai yiwuwa kila ba mamaki sun yi nazarin abin da yake faɗi sun tace sun tabbatar gaskiya yake kiransu zuwa gare shi to sai tunanin in yi zo gaba ɗaya sun yanke shawara za su musulunta ne annabi ya zaburo ya taho da ya zo ya zauna a tsakiyar sai suka ce muhammadu kai ɗanmu ne kai namu ne amma fa ba mu taɓa jin labari cikin al'ummomin da suka gabata wanda ya zo ma al'umman shi da abin ta kai ci irin abin da kai ka zo mana da shi ba ta ƙaddari yanzu a ce da tawo unguwanku su zaunar da ki su ce tun da aka yi garin nan da garuruwan da ke kewaye da garin nan ba mu taɓa jin labarin wata 'ya da ta zo ma 'yan uwanta da iyayenta da mutanenta abin ta ke ci irin abin da ka zo mana da shi ba ka zo ka raba iyaye da 'ya'yansu ka raba amine da aminansu ka raba abokai ka raba iyaye ka raba kai kaza kai kaza kai kaza suka ce kaga wannan abin da kake yi muna baka shawara ka bari in kuma hauka ne ya same ka to za mu kashe kuɗi mu nemo maka mai maganin mahaukata ya maka magani don dai ba za mu haƙura da wannan abin da kake yi ba in kuma kana neman kuɗi ne to wannan ya zo gidan sauƙi za mu taru mu tattara maka dukiya sai ka fi kowa kuɗi a garin nan mu dai wannan abin ne ba masu idan kuma aure kake so za mu zaɓa maka 'yan matan da suka fi kowanne a garin nan mu aura maka mulki kake so to za mu shugabantar da kai ka zama kai ne sarkin garin maka amma mu abin da muke so ka bar wannan abin da kake yi da sai kare maganganunsu aka ba annabi fagen ya magana sai ya ce ni duk daya cikin hankali na niki kuma ba kudi nike so ba kuma ba aure nike so ba kuma ba shugabanci nike so ba suka ce to me kake so ya ce abin da nike so da ku shine ku yi imani da Allah ku bar shirka ku bar saban Allah ku bar fasikanci duk abin da kuke wanda Allah ya hana ku bari ni abin da Allah ya aiko wanda shikenan kawai ku bada la ilaha illallah suka ce to mun ki ba za mu faɗi ba kuma ka shiga tetiyan ka zami maganin ka in kai annabi ne da gaske ba a garin nan kake ba ba gani da duwatsu suka tattare mana filayen da muke noma ba mu iya yin gidaje sai akan duwatsu in kai annabi ne ka roƙi ubangijinka ya kawo da waɗannan duwatsun mu samu sarari a garin nan in ke ce da baki da kan gado kuma Allah maɗaukin sarki bai tarbiyyanki wajen iya gudanar da da'awa ba sai ki kama roƙon shi Allah maɗaukin sarki ya tarbiyyan annaba akan da'awa sai ce ni Allah bai aiko ni roƙon a kawo da gari a cire duwatsu ku iya noma ba in yi wannan sai ce kaza kuma in yi wannan sai a waye gari ya daina da awa ya koma kuma abin da ba shi aka aiko shi ba amma kun sa abin mamaki sai da Allah madaukin sarki ya nuna mu jikokinsu mu'ujizar manzon Allah idan kika je garin a yau jikokinsu waɗanda suka yi imani da annabi sun ciccire duwatsun baki ɗaya sai abin da ba a rasa ba an samu sararin a noman an samu sararin a gine-ginen duk abin da suke nema an yi masu an kawo da duwatsun sai mai kuma suka ce ba ka ganin garin nan ba mu da korami wahalar ruwa muke yi a fitar mana da korami ko ina mu samu ruwan sha da kiwon dabbobinmu annabi ya ce ba dan haka aka aiko ni ba suke ta kalubalantar shi da abubuwa na batanci daga karshe da ba su samu abin da suke so ba suka zazzage suka ci mutuncin shi annabi ya kama hanya ya fito wani dan uwan shi na jini ya biyo shi ya ce muhammad manyan gari sun buƙace ka in kana da wata buƙata ce ka faɗi a yi maka ka zauna lafiya zauna lafiya kaki sun ƙalubalance ka da ka zo da abubuwan da suke buƙata na gyaran gari kaki to wallahi ka gani nan ɗan uwanka ne faɗin imani da kai ba ya ce kai in ma zan yi imani da kai sai ka sauko man da tsani na taka na je allah ya shige ka cewa shi ya aiko kai ce kai ko wannan ma kai ba zan imani da kai ba ya ce sai an saukan man da littafi na karanta na ga lalle allah maɗaukin sarkai wannan ma kai ba zan yi imani da kai ba ga gaigaya manzan allah maganan cin mutunci da fatanci haka manzan allah ya kama hanya ya tafi gida sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka suka je sai kira abu talib suka zaunar da wannan dattijo suka ce muna son mai maganin wannan yaron naka kasantuwan kai ɗaya daga cikinmu ne ka hana mu muna jin kunyanka muna gaya maka ka ja mai kunni ya daina wannan abin da yake amma fa in muka yi hunkuru to fa ba wanda zai hana mu abu talib ya ji barazana ta barazana shi ya zai samu manzan allah ya ce to da tawon garin nan da shugabannin garin nan sun kira ni sun ce tsiwonka ta yawa saboda haka ni ina baka shawara wannan wa'azi naka da kake ka sassauta shi ka bar wannan abin da kake cin da ba sa su to kun ga wuta ta ciki wuta ta waje don Allah da wanne manzon Allah zai ci sai ce ya baffa in ka gaji da bani kariya ne da taimakawa da tallafi gare ni to abin da aka yi a baya na gode zan shiga cikin tallafin Allah madaukakin sarki daga nan ne wannan dattijo yi nazari ga kai dan kawo maganan waɗancan Allah ba zai yiwu ba a lokacin ya karfafa gwiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace fasda bi amrika ma alayka ghadadata ka ci gaba da wannan al'amari na da'awanka ko dar ka ji a zuciyanka ka ci gaba kawai wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassida bi turabi dafina yace in duk sun taru da gayyansu wallahi ba za su iya kaiwa zuwa gare ka su cutar da kai ba har sai na ji na yi matashin kai da ƙasa yace laqad da autani haƙiƙa kai man da'awa kai man nasiha wa aradtu annaka bika nasihi na san kai din nan kai man nasiha kwakwara zuwa gare ni yace amma walau lal malamatu aw musabbatin ya ce wallahi ba don zargi da tsoron zagi a gari ba lawajatta ne samhan bi za ka mubina da ka same ni a sahun gaba na ba addinin tsab ba abin nan ma dai ka ci gaba ka yi haƙuri haka ya mutu shi ma a kafirin shi wannan ya dawo manzan Allah ba ɗan ƙarami ba shi sa Allah madaukin sarki ce ma yuqalu laka illa ma kada qila lirrusul min ba wani magana da aka faɗi ma na cin mutunci da damuwa face sai da aka taba gaya mu wani annabi da ya zo kafin kai sauraka ka don waɗannan sun faɗa ma a yanzu ka yi haƙuri ka kawo da kai wannan ba komi ba ne wannan ma abin da ake gaya ma masu da'awa kenan duk abin da za a faɗi man su yi haƙuri allahi mai zuwa da wucewa ne an faɗa manzan allah abin da ya wuce wannan allah maɗaukin sarki ya kiyaye a ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد Allah maɗaukin sarki ya ce, Wannan alƙur'ani da aka saukar walau ja'alnahu ƙur'anan a ajami. da wannan alkur'anin da aka saukai aka saukar maka ai ja'alna hadhal kitab alladhi taqra'uhu 'alan nas wanda kake karanta wa mutane kake musu wa'azi da jawo hankalinsu da shiryar da su zuwa ga abin da Allah yake so qur'anan a'jami abin karatu ne da aka saukar da wani yare da ba larabci ba bi ghairi lughatil arabiyya ba tare da lughatil arab an saukar da shi da wani yare ne ba da na larabci ba laƙaru da sun tattar sun ce laula fussilat ayatuhu don me ba a zo an yi bayanin ayoyin shi dake dake ba ai abin da ya hana imani sai su ce ai dan ba da yaren ma ga saukar ba halla bayyanat tuhu bil arabiyya hatta nafhamuha dan me ba ai bayanin shi dalla dalla da larabcin da za mu fahimta ba sai ce a ajamiyun shin wai shi alƙur'anin ne ba ajami wa arabi shi mai karantar da alƙur'anin ya zama balarabe ya'ani a kitabun a ajamiyun shin ƙur'anin ne ba ajami suka kasa fahimta wa rasulun arabi shi ko manzon ya zama balarabe wa haza istifhamun ala wajhil inkar wannan ana neman ƙarin bayani ne ba wai don su magana ba inkari ake musu annabin balarabe ne fas alkur'anin kuma an saukar da shi ne da samfarar larabci to kuma me ba su iya ganewa ba kun san sau da dama akwai waɗanda in sun bata in sun raina fahimtar ki a karatu sai su ce to sai an kawo inda manzan Allah ya tafsiri irin wannan tafsirin da ake sai a ce kai shi ne kake ai kur'anin an saukar da shi da larabci ne su kuma larabawa ne kashi casa'in na abin da ake fara karantawa ƙur'anin suna ji kuma fassara masu kace mi kace mi misali ki ɗauki ruwan bagaja ko magana jari kina karanta ba bahaushe sai ki mai tafsiri ba labarin kowa ta karanta har zuwa ƙarshe ba sai da inda aka aka dan tsaya na neman ƙarin a dan musu ƙarin haske kaga ƙurani yake haka suke kallon Alƙur'ani duk abin da aka faɗi suna ji shi sa annabi dan fassara ne sama sama sai kuma ya fassara alqur'anin a aikace ina fata mun gano wannan da kyau to amma mu da ba larabawa ba muna da bukatan dole sai an zauna an fassara mana alqur'ani da yaron mu an mana bayanin shi dalla dalla ai annahum kanu yaquluna almunazzalu alaihi arabi walmunazzal a ajami koko cewa suke wai shi annabin balarabe ne littafin sai ya zama bagwari ko ko shi wanda aka saukar ma alkur'anin ne bagwari shi abin saukarwa ya zama balarabi qala muqatil malam muqatil ya ce wa zalika anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yadkhulu ala yasarin gulam amir bun khadrami wata rana annabi ya kasance so da dama yakan shiga wajen wani bawa na wani mutum maka mai suna amir dan khadrami wa kana yahudiyan a ajamiyan shi kuma wannan mutum bawan wancan ba yahudi ne kuma ba gwari ba balarabe ba ya'ani aba fakiha sunan shi aba fakiha faƙalar mushrikuna sai mushrike suka ce inna ma yu'allimuhu yasar yace ai yasar ne yake koya mashi wannan karatun wa darabahu sayyiduhu sai mai gidan shi ta dukan shi wa qala ce innaka allimu muhammadan kana karantar da muhammadu karatun da ya buwaye mutane da shi fa ya tsara sai tsara ya ce huwa yuallimuni ni zan koya ma muhammadu wallahi ne ma yake zuwa karantar da ni wa anzalallahu ta'ala hazil aya sai Allah ya saukar da wannan aya ce qul ya muhammad ka ce musu huwa alkur'an alquran lilladina amanu hudan shi alkur'ani ga muminai shiriya ne wa shifa sannan waraka ne lima fil qulub ga duk wata cuta da ke cikin zuciya na kafirci da shirka munafinci fasikanci zindikanci da daudan son zuciya da miyagun al'adu da ke katutu a cikin rai alkur'ani in ya zo sai bi sai kankare waɗannan ƙazanta baki da wakili ya ce shifa'un min al'auja shi alkur'ani waraka ne ga kowane irin nau'i na cuta da ke damun ɗan adam walladina la yu'minuna fi azanihim waqarun Allah madaukin sarki ce su ko waɗanda ba su imani da alkur'ani ba to a cikin zuciya a cikin kunnuwansu akwai wani irin toshiya ne da ta mai kunnuwan ɓam shirya ba za ta shiga ba wa huwa alaihim ama sannan a su kuma akwai makanta wanda ko sun gani da ido kulu-kulu to ba za su ga gaskiyan ba halakata da amu anil qur'ani wa summu anhu fala yantafi'una bihi sun makance sun kurunce ma alqur'ani ba za su taba cin moriyan shi ba ulaika yunadawna min makanin ba'idin Allah ya ce waɗannan mutane ne da ake kiran su daga fage mai nisa ai annahum la yasma'una wala yafqalu la yafhamun ba sa jin kiran saboda mai kiran yi masu nisa ba sa fahimtan abin da yake faɗi domin tazaran mai nisa ne kama anna man du'iya min makanin ba'idin lam yasma wa lam yafham domin duk wanda aka kira shi da wajen da nisan shi ya nisa ba zai ji ba kuma ba zai fahimci abin da ake faɗa mai ba wa hadha mathalul likillati lintifa'ihim bima bima yu'aduna bihi ka annahum dauna min haythu la yasma'un wannan yana nuni akan cewa kafirai ba sa amfani da alkur'ani ba sa cin moriyan shi su kamar waɗanda ake kiransu ne daga waje mai nisan gaske yar uwa kake ɗabi'antu da wannan ɗabi'an ana maki wa'azi ko ɗaga kai baki kin kalli abin da qur'ani yake faɗi ba ki ma sai ki zama kaman ana kiranki daga waje mai nisa ne alhali ko ana kiranki a kusa ne shi sa duk abin da aka ce Allah ya ce yi marmaza ki rungumi wannan akwai alheri a ciki in yi ne ke marmaza ki in bari ne kimar marmaza ki bari wallahi za ki samu amfani mai yawa waɗannan al'umma suna zaune ƙur'ani yake sauka amma jiyan da suke ma alƙur'ani jafa'i ke ki ci muriyan alƙur'anin ki zama daga cikin waɗanda manzan Allah ya ce ke ‘yar uwa shi ci annabi ya je ziyara makabarta wata rana ya kwashi gayyan sahabbai da ya natsa makabarta bayan ya yi mamamata adda sai ce na yi gorin dama a ce na haɗa da ‘yan uwana’ Kunga annabi na mu yana son ya haɗu da mu annabi na son ya gan mu domin yi mana alherin da ya saba yi ma waɗanda suka yi imani da shi Allah madaukin sarki ka karɓe mu ka kai mu gaban manzon Allah annabi yana son mu wallahi mu so manzon Allah ta hanyar rike alkur'ani da aiki da sunnan da ya zo da ita sabai suka ce alasna bi ihwanika ya rasulullah yau mu ba 'yan uwanka bane ya manzon Allah annabi ya ce bal tum ashabi ko na ne su yan uwana ba su zo ba tukuna suna nan amma tafi akan hanya ya ce za mu haɗu da su a tafkina za su zo su sha ruwan na sai sahabai suka ce ya rasulallah ta ya za ka gane al'umman da za su zo a bayanka bayan ba kai zamani da su ba sai annabi ce ahab yanzu ashe mutumin da yake da doki mai fari biyar kafafun shi akwai fari goshin shi akwai fari in wannan dokin ya shiga cikin dawakai waɗanda suke baƙaƙe ne sutuk zai iya gane dokin shi suka ce ƙwarai da gaske saboda wannan dandan sai annabi ce haka za su zo ran tashin alkiyama suna masu kyalli a guraben alula fuska da hannaye da kafa annabi ya ce amma abin takaici za a zo ana kora wasu daga cikinsu in ce ku su mutane na ne sai ya ce ai sun yi bida'a a bayanka sai ya ya ce to ummata da ashi idan aka hana ki bida'a, wallahi kaunanki ake yi kin ji ashe bida'a na haramta ma bawa shan ruwan alkausara annabi na son mu ya mu rungumi alkur'ani duk mutumin da ya wasa da alkur'ani manzon Allah sai karan shi gaban Allah ranar tashin alkiyama manzan Allah zai kai ki kara prosecutor din manzon Allah ne ke kuma ke za a yi kara alkalin kotun allah ne 'yan sandan kotu mala'iku ne gidan yaro kuma jahannama ne ki gaya man yadda za ki kubuta wa ƙalar rasul ya rabbi in inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahajura. kin kaurace ma alkur'ani ba kya fahimtar shi ba kya aiki da shi ba kya sallan dare da shi ba kya komi sai karatun mujallan fim sai da tattafan soyayya sai kallon fina-finai duk wani wakan zamani da ya taso kin san shi da dai sauransu da za a tambaye ki sakatarorin wahayi biyu baki ya iya faɗi amma ina da yaƙini kin san daraktan fim kaza da ya shirya fim kaza da aka yi shi a waje kaza har ma in fim na kamfani kaza ne kin fi natsuwa wajen kallon shi domin suna zuba zaratan aktoci waɗanda suke wasu irin waƙoƙi masu sanyaya zuciya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah madaukin sarki ka tsara zuciyarmu da natsuwa yayin sauraron waka Allah ya yabi masu imani da cewa alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub Allah ce su masu imani in suna sauraron ambatan Allah ne zuciyarsu ke natsuwa Allah ce ku saurara da hanyar ambatan Allah ne zuciya ke samun natsuwa karki sake ki natsu don kina sauraron wakokin su shata su dan anace su mai daji sabon birni su dan maraya su kakadawa suwa suwa duk waɗannan kayan shagala ne kakki sake ki natsu dangane da kina sauraron waƙoƙin finafinai na hausa ko na turawa ko na indiya wannan duk kayan shagala ne karki sake ki samu natsuwa don kina karanta waɗannan littattafai na soyayya da mujallan fim da nabas na turanci waɗannan gaba su kayan shagala ne karki sake ki natsu don kina zaman hira da gulma da annamimanci da karerai wallahi wannan sai ya kai ki zuwa ga hallaka ki natsu ta hanyar sauraron katun alkur'ani ta hanyar sauraron hadithan manzon Allah ta hanyar sauraron katun tauhidi da fikihu wannan su ne abin da za su zama sinadarin cin nasarar ki a duniya da kuma cin nasarar ki a lahira duk mutumin da ya rike alkur'ani da gaske ya yi imani da shi ya karanta shi ya yi aiki da shi allah maɗaukin sarki ba zai taba tozarta shi ba ran duniya da lahira idan kika haddace alkur'ani malamai suka ce ran tashin alkiyama iyayenki za a sa masu kambin sarauta za a sa mala'iku saraka raka su har gidan aljanna suna masu kirari sai ce to yaya kuma shi yaron da ya haddace alkur'ani inda jaza'ihi in an zo samu kamakon shi to shi kuma yaya za a yi sai ce waɗannan su ne ahalullahi wa safuwatul mala waɗannan su ne na dama ga Allah to me za sa ba ki samu samu wannan ba amma duk wani zindiki daga cikin zindikan da ke fim ɗin hausa kin san shi kin san matan shi kin san lokacin da suka yi aure da baɗalan da aka yi za a yi kalankuwa waje kaza me yasa miki baki ji ayin alkur'ani Allah na cewa minan nasi man yashtari lahawal hadithi li yudilla an sabilillah ba ya daga cikin lahul hadis waɗannan cds da kuke siye na fina-finai da waƙoƙi da kasusuwan da kuke siye da tashan nan ta tauraron ɗan adam da ake kallon waɗannan fasikanci da fajirci da raye-raye na batsa wallahi duk suna daga cikin lahul hadis kisa ku ci tsoron Allah ku bari ku rungumi alkur'ani littafin Allah don ya zama shifa'un wa rahmatul lil mu'minin Allah madaukin sarki ya sa mu zama daga cikin al'umman alkur'ani a gaba sai ya ce ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب Allah madaukin sarki yana da al'ada mai ban sha'awa a cikin alkur'ani in ya ɗauko bayani domin mutane su gane bayanin da ake bayarwa sai ya kawo wani kissa da zai wa al'umma hannunka mai sanda an karyata manzan Allah an ce alkur'ani waka ne an ce alkur'ani bokanci ne an ce alkur'ani sihiri ne an ce alkur'ani ne komi an faɗa da kwantar da hankalin manzan Allah sai ce wala kada ate na musal kitab hakika mun ba annabin musa littafin a taura faktulifa fihi al'umman da ya je masu da attaura sai suka saɓani don gane da attauran fa musaddiqun wa mukazzibun sai suka rabu biyu akwai waɗanda suka gazgata akwai waɗanda suka ƙaryata kai ma manzon Allah wasu gazgata ka wasu ma sun ƙaryata ka haka duk wani ne wa'azi daga nan har tashin alkiyama wasu za su gazgata shi wasu kuma za su ƙaryata shi kama talafa muka fi kitabika kamar yadda ka suke saɓani akan ka. haka al'ummomin da aka aika masu da manzo su ma abin da suka yi kenan mun gano wannan da kyau ko sai ke cewa walaula kalimatun sabaqat min rabbika ba dan alƙawarin da Allah madaukin sarki yi tuni ba fi ta'khir al'azab 'an al-mukaththibin bil qur'an cewa za a jinkirta yin azaba ga waɗanda suka kaurace ma al-qur'ani sai an hada kabari da lahira laqudiya bainahum da Allah madaukin sarki ya yanke masu hukunci ya azabtar da su faraga min azabihim wa ajjala ihlakahum da Allah madaukin sarki ya gaggauta halakar da su da yayyafa musu ruwan bala'i ba dan Allah madaukin sarki annabi ya roƙe shi cewa kar a halakar da al'umman shi ba wasu malamai suka ce a da ba a tambayan kabari amma bayan da annabi wannan addu'a sai aka dara tambayan kabari domin duk wanda ya faɗi wannan tambayar to kuma ya shiga uku amma kafiran da ana masa azaban kabari amma ba tambayansu amma sakamakon annabi ya yi addu'a cewa duk wanda ya kafirci da duk wanda ya fasikanci da duk wanda ya zalunci da duk wanda ya wani tabar gaza a ɗaga mai kaba sai ya haɗu da Allah a lahira sai Allah ya kawo kuma tambayan kabari jama'ar annaba akwai tashin hankali a cikin al'amarin kabari baki yin shi akwai tashin hankali ya kamata ki kalli kabari wallahi dun musifa ya kare ana sahabin annabi ya kasance ana maganar lahira sai ya saki jikin shi ana maganar kabari sai hankalin shi ya tashi ya fashe da kuka aka ce wani irin mutum ne ya ce yi ai kabari ne masaukin farko in kabari ya kyau to komi ma ya yi kyau in kabari ya rikice ai abin da ke gaba ya fi shi rikici Sa'ura kabari shi ne kaga an haka kabarin ana yi da fadi wanda ya fi kowa son ka a duniya sai ce kabarin na yawan ana ta faɗaɗa shi a matse shi wallahi jama'a a je a haƙa shi bayan an yi shi dan tsuki sai kuma a koma ana tsarin gabas har ma ka ji mutum na cewa don allah ai man lahadu a lahadin yar tsuki a cusa mutum da kyar masoyinka shi ke ɗauko bulo da ice yana sawa ana jerawa mijin da ke ce maki in ba ke ba rijiya shi zai ɗibo ƙasa kwaɓaɓɓa yana biyu na ya haɓewa in ma ka bar ɗan wani waje da iska ko haske zai shige ce a yi haɓa can kamo ƙasa a ture shine mawaki yake cewa ni kwancin kabari shi na kaban tsoro domin duk wanda ya kalli kabari ya san kwanciya ne mai tada hankali yace cin da ban cuci mutum ba dan kai ya cuta min in ko mutum ya cuce ni Allah shi rama min yace kana kwance cikin duhu baka motsawa kuma kana son ka gana haka ba za ka motsa ba kana son ka yi magana ba a baka iko ba cika ba daga bayan mabango ya kaure ka ba ka tashi tsaye ga itace su kauri ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me kika shirya na zaman wannan wajen me kika shirya ƙasa ya matsa ki mala'iku zo su tambaye ki in baki an sabu wallahi gobara za a tada cin kabarinki turo maki kunami da ruwan zafin jahannama ga maciji na tsaranki maciji ba irin na duniya ba ga tsoro da firgici da zillimi kullum safiya Allah madaukin sarki ya kiyaye a gaba sai Allah ya ce man amila salihan fali alaiha wa أساء فعليها bi wallamin lil للعبيد Allah maɗaukin sarki cewa innahum lafi kaƙin min su waɗannan mutane sun shiga hasara da rashin arziki da tsiya dangane da alkur'ani muribin suna cikin shakka da tambaba dangane da ingancin shi man amila salihan Allah maɗaukin sarki ce duk wanda aka yi wa gamdakatar ya aikata aiki na ƙwarai fali nafsihi wannan yayi dan karan kanshi shi zai ci muriyan kayan shi in ahsantum ahsantum li anfusikum in kun kyautata kun kyautata dan kanku wa in asa'atum falaha in kuma kun munana wannan kun munana dan kanku wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi duk wanda ya gode maka Allah to wannan ya gode ne dan ya ci moriyan kanshi ina fatan mun gano wannan da kyau kisa sai ce man amila salihan fa li nafsihi wa man asa'a fa alaiha wanda ya munana kuma shi zai ci ɗan karan dukan munanawan shi wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid Allah ubangijinka bai zama mai zaluntan bayi ba Allah bai zaluntan kowa Allah bai cutan kowa Allah madaukin sarki yana ba kowa abin da ya aikata ne faman ya amal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya amal mithqala dharratin sharran yarahu duk abin da mutum ya aikata ko kaman kwayon komayya ne na alkhairi zai gani in kamar kwayan komayya ne na sharri zai gani Allah ka sa mu ga alheri a gaba sai ya ce ilaihi yuraddu ilmu sa'a وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد Allah madaukin sarki ya ce ilaihi yuraddu ilmu sa'a dangane da abin da zai faru a filin kiyama hakikanin sanin meye wannan Allah ne ya sani sai dai annabi ya ba mu labari Allah ya haska mana amma dangane da yaushe za a yi tashin alkiyama wannan koman zan Allah bai sani ba kisa sai ce ilahi yuraddu ilmu sa'a ilimin yaushe tashin alkiyama ga Allah yake mai data ai ilmuha su su'ila anha mardudun ilaihi la ya'lamuhu ghayruhu ba wanda ya san san da za tashin alkiyama in ba Allah ba shi sa kafirai suka samu matsala dangane tashin alkiyama idan suka yi ayari daga ƙauyuka suka zo wajen annabi za su yi ta tambayoyi iri-iri ba sa ƙare tambayin sai sun ce to kuma yaushe za a tashin alkiyama tsalo naka ka'ani sa'ati ayyana mursaha suna tambayin ka dangane da tashin alkiyama wai yaushe za a tada ta ne kul inna ma ilmuha inda rabbi Allah ce ka gaya musu hakikani ilimin sanda za ya tashin alkiyama wannan yana wajen ubangiji na la jalli hali wakati illa hu Allah maɗaukin sarki bai mu kowa ta jalli ya bayyana mai sanda za ya tashin alkiyama ba wannan ya maida abin gare shi faqulat fis samawati wal ard dangane da yaushe tashin alkiyama hatta halittu na mala'ikun da ke cikin sama abin yi masu nauyi kamar yadda yamma mutanen da ke ƙasa nauyi sai Allah ce la tekun illa baghta kiyama ba za ta zo muku ba sai a abke yas'alunaka ka annaka khafiyun anha suna tambayan ka kai kamar ka san san da za tashin alkiyaman ka boye musu ne kul gaya musu inna ma ilmuha la sani hakikanin san da za tashin alkiyama wannan ilimi yana wajen Allah walakin na aktharan nasu la ya'lamun sai dai mafi yawancin mutane ba su san wannan ba haka Allah madaukin sarki ya cikin alkur'ani ce yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha duk wannan tambaya ne game tashin alkiyama haka Allah madaukin sarki ya ce inna Allaha huwa ilmus sa'a ilimin sanda za ta tashi alkiyama wannan yana wajen Allah wa yunazzilul ghaiba haka Allah madaukin sarki shi ke saukar da ruwan sama ba wanda ya san san da za a yi ruwan sama ko ruwan saman yadda zai amfani ko rashin amfani wannan sai Allah wa ya alamu ma arham Allah shi ya san abin da ke cikin mahaifa dan aljanna ne ko dan wuta ne yaushe zai mutu yaushe zai rayu talaka ne ko mai arziki Allah shi ya san wannan wa ma ta na nafsun ma za ta kasibu gada ba wata rai wanda ta san me za ta yi gobe mun gano wannan da kyau ko ba wanda ya san sai dai hasashe wa ma tadari nafsun bi ayi ardin tamut kuma babu wata rai wanda ta san shin a wani ƙasa mutum zai mutu a wani yanki mutum zai mutu inna Allah alimun khabir Allah masani ne da ya kware wajen bada labari al'amarin tashin alkiyama ya ɗaure wa mutane kai ba ɗan ƙarami ba suna ta tambayan manzan Allah tambayan kulafici don su san yaushe za a yi ta har sai da ya kai Allah madaukin sarki ya turo mala'ika jibril domin ya katse wannan tambayar na umar ya ce wata rana muna zazzaune a fadan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama id tala alaina rajulun kawai sai ga wani mutum ya bullo mana shadidun bayadu siyam tufafin shi farare ne kar akwai hikima wannan maganar sannan shadidu sawadu sha'ar gashin shi baki sitik ita ma akwai hikima wala ya arifuhu minna ahad kuma abun mamaki duk garin ba wanda ya san shi kuma wala yura alaihi atharus safar alamun tafiya kura ko zufa ko gajiya duk babu tattare da shi inda ya garin nan ne sun san daga gida ya fito sun san shi in ko ba ɗan garin nan bane ya kamata a ga cin da yayan ko yanki ne na sahara akwai kura kan shi sannan akwai zufa a hammata da wuyan riga da hannun riga kafan shi budu-budu da kura amma sai ya fito fes kamar daga ɗaki zuwa ɗaki ya fito kawai la yura alaihi atharu safar kuma ya shigo bai mu kowa komai ba hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wuto takanas ta Kano ya je zauna kusa da annabi ya jona guyoyin shi haka da guyo manzan Allah sai ya daura hannun shi haka a cinye shi shi mutumin ba cewa wai a cinye manzan Allah sai ce ya Muhammad ya ƙara ba da mamaki su Allah ya hana su kiran manzan Allah da sunan shi kawai sai ce ya Muhammad kaban labari game da musulunci nabi ce musulunci shine kaza da kaza ce kakoyi gaskiya ba ni labari dangane da imani na biya bashi ba ni labari dangane da ihsani ne bashi ce kai gaskiya kuma ya ce wannan mutum ya bada mamaki yau ka zo kana tambayin mutum ashe ka sani don in ya faɗa sai ka ce gaskiya fi dama jaraba ka zo mashi wannan abin ya ɗauki hankalin sahabbai to ba ni labarin don ganin tashin alkiyama sai zai ƙara nutsuwa don dama abin da suke son su ji kenan ilacin da su yan gari ne ba a gaya masu ba to ga bako a gaya mashi sai annabi ya ce mal mas'ulu an ha bi a'lamu min as-sa'il yo ba kai ne gwanin an ce ga an sa ga an za ce an yi gaskiya ba dama ka sani kike tambaya to ai shi mai tambayan bai fi wanda ake tambayan sani ba ku da kuke tushen maganin kun gano wannan da ko ba ku sani ba ballantana mu da muke nan Allah kenan Allah ya ɓoye ba wanda ya sani sai shi yana fita sai annabi ci ku kira shi saka shiga ko sama ko ƙasa suka neme suka rasa annabi ce kun san waye suka ce ba su sani ba ya ce jibrilu ne ja'akum yu'allimukum dinakum ya zo ne ya ƙara jaddada muku addininku ana masu rubishin ne dangane da abin da aka yi masu a baya na addinin musulunci kunga al'amarin tashin alkiyama al'amari ne wanda ya imauta al'umma annabi ya ce Kun ga awaki da tumaki da sauran dabbobi in aka ce yau juma'a ko hankalinsu tashi yake sai sun ga hantsi ya daga ba tashin kiyama ba saboda tabbas ranar juma'a za a yi amma wace juma'a wacce suna hasashen kila gobe ne kila mai zuwa ce kila mai zuwa ce in sun ga hantsi ya daga sun ji shuru to ba ita bane zai tare sati mai zuwa shi sa jama'ar annabu kowa shiga taitayen shi Allah madaukin sarki ya sa mu je lahira cikin sa'a muna zuwa a ce dukkan ku wuce kuna cikin dubu saba'in ɗin da za su shiga aljanna ba hisabi ba wa ko ba Na ku mamaki ba mamaki Allah ya kaddara kowane mutum dubu saba'in kuma zai shiga da mutum dubu saba'in sai a shige gaba da cikin sauki amma duk abin da aka ce ki bari na shirka da bid'a wallahi ki bar su kina shirka kina bid'a kina cin haram kina kaza kina kaza har yau baki wuce inda kike ba har yau baki wuce ba kina zuwa wajen boka boka ya daga darajar ke kai ki ina boka fa da zaki daina zuwa wajen shi zai mutu da yunwa ne fa a wajen ki yake samu ya dan gwagwi abin da zai ce shi da iyalan shi boka matsiyaci ne barawo ne barawon imani macuci dan damfara da ke an shi miki kudi ki asara goma da arba'in ki daina ki roƙi Allah ki tashi ɗaya bisa uku na ƙarshen dare ki roƙi Allah ki rabu da shi makareci Allah ba abin da yake sai ƙarya ba nan nan muna ji muna gani annabi musa ya kure su fadin fir'auna ba ya kure su suka kunye da suka tozarta fir'auna ya taro su sai ma da ya samu annabin musa ya ce mun gane so kake ku kore mu a garin nan amma faji albainana wa bainaka mawa'idan la nakhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa a sa lokacin da za a buga aka sa lokacin bugawa da aka zo aka bugawa aka bigi. su aka biki saboda bokanci ƙarya ne tsafi ne fa'ida ne sa ku ji tsoron Allah duk wacce ta san tana yin abin da yake ba daidai ba watan an san tuba ya tsaki tuba kuma ki ce dan ba ƙara kullun kina rakiyan asara boka fajiri sai ya gaya maki abu ya ba kin ji abin bai ba dan dama dan fara ne kin na sai kala maki ce kine kika kuskure wani ne je boka sai boka ya ce je taruruwa ruwan farko na damina yana zuwa ruwan farko sai ya tara ya hada magani magani bai ba sai kuma wajen boka ce ya tara ruwa bai ba sai ce da me ka tara sai ce da kwano ne ce a da kokowa ka ce ka tara ya ce tara na ƙarshe ruwan ƙarshe da aka yi sai taro ruwa da koko sai je sai ya samu boka ce na hada magani magani biyu ce da me ka taro ruwan yace da kokoce da kasko aka ce nan da tashin alkiyama ba zai daina cin kudin mutumin nan ba saboda zai ta mai musu cewa an ce kai kaza sai an ce ki taro ruwan farko sai a ruwan farkon kina cin kina cin kasuwan kauye ko a ruwan a gama kina bacci sai ki ce boka an samu matsala sai ce wani ya taron mana kawo kudi sai an tara an baki an je kin yi tsaf abin biyu ba sai ce sanda zaki fito daki sanda zaki je yin wanka a tsakar gida tsarara da wannan ruwan da wata kafa kike fito ai na fito da dama sai ce kash ai da kaban hagu aka ce ki fito sai kin fito da hagu ya ce kash da rarrafi aka ce ki fito duk tsiyinki siya ga ya kala maki wani abu na kuskure cewa ke kika yi dan da ya ci gaba da wawo san abin da ke hannunki kuma fa duk tsafin da kike yi matsalan ki kishi ya ce matsalan ki miji ne namijin da aka ce ba dan goyo ba mun fahimci wannan da kyau yau in ke mace ce ya kishi ta zama maki matsala kokari zaki yi kowanne ta gwada bajintanta haka ake yi kuma kin yi wajen boka boka to kin zama namiji kenan bana na labarin mai maciji ba eh da boka ce je ta ko maciji ta je ta kawo boka ce ke koya aka kika zo da wannan maciji ne ce wallahi lallashi da kyauta ta ce to ki je ki ma mijin ki rabu abin da kika yi mashi dan maraya sai da ya muku a waka duk da ya gama an shi mata kudi ce to jiki Allah ya mana magani <laughs> Allah shi kiyaye sai Allah ya ce wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha kun ga yabanya da ke fitowa a cikin kwanso na gero ko dawa min ha wanda yake fitowa daga cikin kwanson shi wa ma hamilu min unfa da cikin da mace ke ɗauka wala ta zau da kuma haihuwan da take yi gaba ɗayan shi suna ne illa bi ilmi a bisa ƙarƙashin ilimin Allah illa bi izini wallah sai da izinin Allah in Allah bai ba da izini ba sai ki shekara ɗari da ciki kuma a je a duba a ce da cikin yana nan ya yi haihuwa ce e, haihu ba za ki iya ba sai ta sa ranar aiki ba za a yi ba sai an zo ran da Allah ya ba da izini ko kuma ga cikin ke ta awarisa ki aiki ta yi don ki haihu wallahi in Allah bai ce za ki ba za ki haihu ba ki ta yawace ki aura ki fita ki ɗin sai bisa tsarin Allah shi ne sai ke cewa ya kone ce raddu ilaihi ilmu sa'a yanda ake daukan ilimin tashin alkiyama ba wanda ya sani a mika shi zuwa ga Allah ko to haka ake mai da ilimin timar 'ya'yan wannan dawa ko gero ko masara ba wanda ya isa ya fito da wannan yabanyan da ke fitowa a cikin dawa ko gero Allah sai Allah ba wanda ya isa yanzu bature kun ga kwayan dawa ta fi karfin shi ko bai da sinadarin da zai suka shi wallahi sai a sinadarin Allah ya tace kasa ko ya ɗibi ruwan Allah ya sa sannan ya fito kuma ba wanda ya isa haka abin da ya shafa haihuwa duk yadda aka yi dole sai an jira Allah ya gama aikin shi wallah sai an jira Allah ya gama aikin shi ba wanda yake da iko in ba shi ba to haka tashin alkiyama to shine sai cewa yawma yunadihim ranar da Allah zai kira mu mushrikai yace aina iya. ina abokan tarayya alladina kuntum taz'umuna annaha aliha wanda kuke riya cewa wai su ma alloli ne tare da Allah qalu sai su ce ya ani al mushrikin azannaka yo Allah ya tuntun mun gaya maka ma minna min shahidi mu ma wallahi mun yi ne kawai ba mu da shaida ai min shahidin bi anna laka sharikan ba mu da wanda ya gaya mana cewa kana da abokin tarayya sun faɗi wannan ne lamma ayanul azaba da su ga azaba kire da muzu tabarra'u min al-asnam sai suke baran-baran da gumakansu su ne suke Allah shirkan fa amma yau wacin da kura ya zo ko kuma sun zo sun ce wasu ba su yi ba Allah ya raba mu da shirka a gaba sai ya ce وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص Allah madaukin sarki ce wa dalla anhum ma kanu waɗanda suke kira suke bauta ma ba Allah ba yau kuma sun ɓata sun ba su waje sun yi bare duniya da su haka Allah ce wala qad fura furada kama kun awwala marra kun zo mana ɗaya ɗaya ku ɗaya bayan ɗaya kamar yadda muka yi ku a farkon zamani sai ce wa rama a a kuma ladi na za'amtun za'amtum annahum kuma shiraka wanda kuke cewa za su tsaya muku a alayar Allah ce suna ina suna ina kafa a bainakum shikenan kowa ya yi wajen shi Kisa duk wanda ya ce zai taimake ki a lahira ko ki ce taimake ki a duniya a lahira za ki nema ta wata hanya duk wanda ya ce zai cece ki a lahira ki ce cece ki a duniya ya kwace ki daga dankan da talauci ya maki ya baki kya nema a lahira ya ce duk wanda ya kira sallah Allahu Allahumma rabba a wata tama har zuwa karshe zai shiga ceton manzon Allah ki shiga ta annabi ki bar na kowa amma a nan gidan duniya kice kuna zaune a gidan haya ne ya maki gida ya baki jali baki da lafiya ke ki kasan waje miki magani ya miki kaza ya miki kaza ki faɗi bukatun ki ya miki nan lahira kuma ya bar mu Allah ina fatan mun gano wannan da kyau amma zai ki ce wallahi za a cece ni za a yi man kaza a lahiran ke kin san lahira ko annabawa suna cewa nafsi nafsi nafsi ke kina cewa me hmm, Allah dai shi kiyaye to shine sai ke cewa wa dalla anhu wa dalla anhum ma kanu yad'una min qabl duk abin da suke bauta ma a duniya sun yi watsi da shi wa zannu aikanu malahum min mahis ba su da wajen gudu a ranar lahira Allah madaukin sarki ya tara ko ina shi yasa ma zai ce ya ma'ashar al-jinn wal ins ya ku mutane da aljanu shin akwai wajen da za ku iya boyewa a cikin sammai da kasai ce ba wajen Allah madaukin sarki kamar da kyau za mu saurara anan subhanakallahumma wa bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum sara sabon abin da basu ba faradiyallahu ta'ala anhu za mu saurara mu sai in Allah madaukin sarki ya kai mu gobe za mu zo mu ji Allah yake nufi da illa man zalama summa baddala husnan ba'da su'in shin ni mai laifi ne kai mai laifi ne mun yi zunubi shikenan Allah ya kore mu bai da mu to me yasa ma ka gaya ma annabi Musa wannan magana shin akwai wasu annabawa irin su Adam da Dawud da ikhwatu Yusuf wanda Allah ya taba gaya musu irin waɗannan maganganun zaka zo zaka ji insha Allah za mu yi tarihin waɗannan saboda mu fitar da abubuwan da za mu gamsu wajen bautan Allah kan shi muke cewa fa subhanaka allahumma wa bihamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum